ana zuwa ana zuwa babban yaro yadda mu wuya ya isa dan kutumar uban ka ban ja ma kunne akan wannan yarinyan ba wallahi kanwata ce sannu har kin shigo eh wallahi na shigo za ka ma office din na ke so zan je ko za ka raka ni to shige nan muje sannunka ya kike lafiya kalau kai hakuri ban kira ka da sunan ka ba saboda ranar da muka haɗu ba wai gaya min ka kai ba gaskiya ne sunana Ahmad dama tukuci nake so na ma karki da ba na buƙatar komai na miki ne kawai saboda Allah da Allah kuma aikin nan ya kammala kaga za a ƙarshen na ce maka student affairs na haɗa mai wa'annan sauran takardun yawwa ka kyauta submitting kai social director lafiya lau alhamdulillah ina prezo Allah prezo ya ɗan fita na a na ya shigo na gan shi fita da yi daga cikin makaranta fita yi eh fita yi eh, kana ji na eh ina da ina yaran da suka yi mana rigima jiya aka yi rigima da jini eh. da make-make Ok, su arab wai ka san menene mala ina zuwa saurara abin da a'a jira ka ji abin da ya bani mamaki ka san menene wai a ce a cikin makarantar nan wai har a ce wai ɗalibi zai zo ya ɗauko wuƙa ya ce zai caka ma ɗan uwan shi ɗalibi a cikin wannan makarantai kaga ai is not good dama suka samu at all is not good. dama suka samu shi isa na gaya maka ai yanzu mun yi wa tafka hanci duk irin wannan abubuwan yanzu mun abin nan saboda haka social director eh. ka je maza maza ka nemo min su eh kafin ban makarantar nan yanzu kamata ya ce ka si mala ya nemi ka nemi presdo saboda shi ke da ah! alhakin da zai kira kawai ya je ya kira mun su jos mara ka je ka kira mun su ka je ka kira mun su ba tsaya za mu mana abin nan ba a yin ka ce sai an nemi presdo ina presdo yake eh, abin da nake so da kai eh. muna magana jara exam gobe eh. tabbas dan Allah abin da nake so duk mai yiwuwa a haɗa script in jaraba nan yau da wuri zan fito saboda dama mun yi magana da su don affairs da na kai mai jiya ne mai hmm. submitting din takarduna questions shi ne yake ce min to ba damuwa to shikenan kaga tunda an riga an kafe kuma gashi gobe za a fara sai mu zo da wuri domin a raba abubuwan nan ko ba gaskiya ba shikenan Ah, yare ka ce ka shigo. Allah yanzu nake shigowa. Ina eh, ta zuba ido ko zan ganka na ga baka shigo ba na kira wayanka na ji ba ta shiga. Wallahi tallahi. Ina yarinyar nan wadda muka haɗe ta nan na kai mata waya wadda samu yanta nan halam ko ba san sunanta ba wallahi yanzu muka haɗe ta a can gurin yarinyar nan ka san me ah, wai ni za ta kalla ta ba kuɗi har dubu hamsin kuɗi hawa wajen dubu hamsin wallahi yanzu kuma ka karɓa ba a haɓa mutumina ka san ba zan karɓa ba kai ma saboda ba na son raini gaskiya kai ai da ka sani ka karba alaji yanzu wannan lokacin da ake karbar keburan nan ta tawo tawo ai da an dan rage dan wani abubuwan ko ba ka bane ba ba duk da haka in muka ja mutuncin mu shine zamu zama normal amma karba kuɗin sai raina mutane in ma baka da kuɗi akwai su da yawa ko ka je ka zo mu shiga ke to haka ne haka ne kawai mu je shikenan kana cikin ne wallahi ina cikin damuwa ne damuwa kuma sai yanzu nan na shigo cikin makarantar nan nake jin labarin islam an kai ta waje za a mata operation operation a idon ta kenan kuma amma shine kake damuwa ai dole ne na damu shi ita a ba abokina sai ka ce ta tafi shi kenan ba za ta dawo ba ai za ta dawo aiki aka je mata kamata ya ma ka ji daɗi kai farin ciki na san da haka amma kai ma ka san da cewa duk lokacin da na shigo cikin makarantar nan banga islam ba dole zan ji ba daɗi a raina na san da ka abokina amma abin da nake so da kai cire damuwa a ranka insha Allah za ta dawo abin da nake so addu'a kawai za ka yi mata insha Allah za ta dawo Allah ya ba ta malam ya kamata dai a yi kuzuri a samu a gama abubuwan malam ga sunan na je na kawo yawa social director yawa yawa ku ne masu rigima ku kun yi mana abu na rashin kyauta na rashin mutunci a makarantar nan kasuwa ce nan eh amma ku zo ku ne mana fada da makami a yi wa wani hadda rauni a makarantar nan imagine a cikin school kun kyauta mana to saboda haka mun sunanku yana management committee gaba ɗaya ka haɗa su ka mika su a student affairs that's all ai malam malam ai baka san me mun bane ai fiye da haka ma sai na iya masa malam ka da mutunci ni kake cewa da za ka yi masa wani fiye da wannan matso nan zo nan kai dan ina ne kai Eh? me ya haɗa ku wato malam ka san abin da ya faru na ciki a ba rago mai kyau kuwa kaga magana ake ta lacca ana ce ma ana jin Wace lakca kana ganin baby mai kyau ina gaya ma kana maganar lakca? to ko kaga baby mai kyau abinda ba iya kulawa kake ba kai baba na fi ka confidence fa a ga yarinyan nan za mu je ne ko in je ne ba ni ba ruwa ba wannan sabgar ba barin Malam ka mutsa min a hanya mana. Wait mana, ina so za mu yi magana ne. Wani irin magana? Wai ku kuma yasa ba ku da manas daga kun gama ci sai ku tsaya kuna wani mata. To ai dalili ne yasa na biyo ki. Ai banza ne fa wallahi. Me ne mun dariya ne da Allah. Na so in gaya ma rashin mutuncin da yarinyar nan ta mun kana mun dariya. To nan me ta maka? Ka yarinyar nan fata ne mutare na hankali Na wata magana tana wani jamin aji. Ba sai da na faɗa maka ba. Bambancin ka da ita kamar ta sama da ƙasa ce. Mari na fa take fa. Ya mari aka tsaya? Ma ka san ba zan haƙura da yarinyar nan ba. To baba kai haƙuri. Ka sanyin ka san me yake faruwa me ya faru ka kwantar da hankalinka ka san me yake faruwa a'a akwai wani abu da ake yin da amma ba da ba ce ba kuma ba kulle kai bane wasiƙa za mu tsaya mu tsara mata kai ya ba sai ka ce yara da Allah kai kwantar da hankalinka ka na san yarinyan nan fa na sani sa'a zo min cewa ba yara bane shine zai saurin isar da sakon da ke so kawai sai na bi ko maya ne ni sai ta so ni fa na sani abokina ni me iya taimaka maka ne ka san menene na fara yin ta wasikar kalamai za mu zuba mata sosai idan aka zuba mata za a bata risiya idan ta je kwanciya za ta karanta kana ganin za ta yadda za ta karba ni na faɗa ma za ta karba ma za ta so ni insha Allah uba ma kike ka ne abokina ma yarinyan nan ta yi fa ta yi ya ganta ta yi kyau amma to abokina kawai Allah ba da sa'a zan jarraba ni zan ci a za ka je class ne ko in malam abin da ya faru ke malam ga shawara to shawara shine sun yi laifi kuma laifi babba ne a cikin school ko ba gaskiya ba gaskiya ne wannan kes din ka miƙa shi a student affairs wannan ba cikin kes din mu yake ba a miƙa su a student affairs to abin ba gaskiya ba eh, ba komai ni da kaina zan ɗau mataki zan yi mai yiwuwa wayannan duk 'ya'yanmu ne kuma kannanmu ne 'ya'yanmu ne amma zan ba ku undertaking form za ku cike all. saboda haka gobe social director karfe tara na zo ofis ka zo min da su za su cike undertaking form amma na ƙara jin wani abu ya faru tsakanin kai da shi to kora ku za mu daga makarantar nan final kuna ji na ko da kai mara kunya ina magana kana gaya mu magana wallahi normal ya ake ci wallahi fine fine a ah. ta nan wallahi kaga mutumin shi da mutunci mutumin nan wanne ba malamin nan mana ba ga wani koran mutane ke ba in kai latti ok na ga yanzu in ka shigo kilas ma kowai za ga ya kori mutum wallahi malumar ya yi saboda ka shiga da wuri wallahi na ga ya karo wulakanci eh wallahi ai shi yau ya nuna mutane cewa shi ya isa ina mutumin kuwa ba a ganshi yanzu Assalamu alaikum. Sannan ka? Lafiya. Lafiya kalau. Ahmad. Ina wuni? Lafiya lau ya kike? Lafiya kalau kwana biyu. Wallahi muna nan ki za su yi shi. idan suka samu labarin ni da ke akwai wani abu don Allah ke haƙuri ba zan iya ba gaskiya Ahmad kai faɗan adam ne irina ni mutum ne ɗan adam irin ki, amma Allah ya bambanta mutum a duniya me ya kawo wannan maganar tsakanina da kai kana tunani wannan shine matsalar ka matsala ce babba wannan a wajena a'a Ahmad ba zan iya rabuwa da kai ba Ahmad ina son ka Ahmad idan wannan kadai shine matsalar ka a tarayya ta da ika Ahmad duk abin da nake so iyayena na so saboda iyayena na ƙauna na Ahmad ba zan taba kawo musu abin da nake so su ce ba sa so ba ba na so in gayyato bakin ciki cikin rayuwar shi sa kawai ware ka cigaba da farin cikin ki akan hakan ya zo ya faru Ahmad da halin ka bai mun ba da ka, bayan da zan zo in zubar da kimata da daraja ta, har in buɗe baki in ce ina son ka shikenan ba matsala Allah sai mu na gaba amin ko kai fa haka sa zuciya ta sa yi sanyi oh shi ne kika fara dariya ba dole ba abin da rai ke so to mu ce kawo mu a babu komai sai dai in dai ba ka damu ba mu je can gaidin din nan mu sha ice cream sai dai ki sha gaske amma ni ba na bukatar sa a wallahi dole ka sha saboda yau ne ranar farin ciki tsakanina da kai Mu zai jarrawa mana wasan ɗin bukin ɗin nan. <laughs> Kakka dawo. Alhamdulillah. Wallahi lafiya da. Kwana biyu. Wallahi ya school din. Wallahi normal alhamdulillah. Tun jiya nake neman ka. Eh me faru? Wallahi ina so in dan baka wani contract ne akan wannan yarinya da Umaira. Umaira kamar na so in dan san sunanta. Umaira da ya kanwa da expect. Okay. Wannan yarinya ko? na ji ma kamar na an siya ma rashin mutunci a kanta wallahi kai dai bari ina so eh. ka yi soyayya da ita eh. daga baya kuma in ta mace a san ka da ita karamin aiki ne ai ba ma wai kwana hudu biyar za a yi ba za a ja to long time ne ka gane sai kawai ta gama fadawa ka san mu mun sha suratul yusufa <laughs> Allah wallahi amma fa ka san ya tafi bashi da mutunci fa ba shi da mutunci ya yi wunin a makarantar nan cewa duk wanda ya gan shi da humaira sai ya sassara shi san ba shi da mutunci ka gane ana san ai zaka iya yin komai zan iya dauka zan iya dauka inda zaka biya na san magana ka ba ta wuce ta kuɗi eh zan baka ko nawa kake ba matsala zaka yin kamar dubu ɗari haka zan baka in dai ni ne in dai za a bulakanta ta eh. hakan yamu ba baka da matsala ina gaya eh, ma ina so ne fa ka mata yaudarar da ka tafi za ta iya mutuwa wai baka san waye ne ba baka ji labari na a makarantar ba na san ka to ba da yarinyar da ban yi soyayya ba to in ji za a yi ka ba ni nan ba okay to nan ne. sai in tura ma kuɗin okay bari in samu account number na gashi nan kai sai bin abdallah abdallah romeo eh, a ah, romeo zan sa ta ji jiki yarinya to ba kes romeo sai na kira ka mun gida da ne ya kwana biyu wallahi lafiya kana ba na ganin ka asibiti lafiya kwa? kai ka bari kawai wallahi ina cikin damuwa ne damuwa wace iri kuma ka. wallahi abokina takaddun makaranta na ne tun daga date of birth na komai nawa ya bata what takaddun makarantar ka a garin ya haka ta faru kai ne kawai kamar gaskiya akwai matsala abokina wallahi akwai matsala to shine tun daga lokacin nake ta kokarin ya zan yi nada shi yasa za ka gani gaba ɗaya sai a hankula to gaskiya mu dai sai mu maka addu'a Allah ya sa a komai da komai ya dawo to amin saboda gaskiya in dai aka ce babu su akwai matsala gaskiya sosai ba ku wallahi abokina wai shin jita-jitan da nake ji a cikin sukul gaskiya ne game da me ba hatsarin da islam ta yi a cikin jirgi ban gane me kake ne hatsarin jirgi ta wuce da shi aka ce kunnen da nake ma akan kare na zuwa gon ƙanwata. wato kai baka da mutunci ko tsoron mutane ma baka ko to wallahi yau sai ka gane shayi ruwa ne When they are ka young, sai dai a kashe Yayi dan Allah ka da. Ina son ta ina kaunar ta kuma har abada ba zan daina son ta. Wanda ka ɗauki rayuwa ta inda ka san ka juri ganin mu da ita muna soyayya. kaddara kenan ku da ce shi ku mutum yanzu so kake kashe kanka akan soyayya Mira, ina so ki sani cewa ba zan iya rayuwa in babu ki ba. Raɗaɗin zuciyata yakan tsananta a duk lokacin da ban ji daɗin muryarki ba. Haka nan kai takaita a duk lokacin da nake bitar kyawawan halaye. Sani cewa ina ƙaunar ki. fiye da duk wata kalma humaira ina son ki fiye da dukkan wani motsi na humaira ina ƙaunar ki har ƙarshen rayuwa furta kalmar ina son ki kalma ce wadda ba za ta taɓa ƙarewa a cikin na ba ina ma a ce zan zama hawaye ta yadda zan rinka kwanciya a kan fuskarki kuma tun ya zama babbar farfajiyar da zan rinka rayuwa a bisansu labban ki su kasance nan ne inda mutuwa ta za ta cikin mutukar duniya da rayuwa suna tare ba zan taɓa daina sanki ba a ƙarshen rayuwa fata na ki shaida cewa ina sanki. kai shege amma ba kai kai kai ba zan iya ba ba ba kai ba Allah kai ni akan kuɗi ba abinda ba yi ba Allah wallahi ni ya iya ka na za a bayar abinda na ga maka kenan ne ni amma ba yi kokari gaskiya dan sai maka so ko su ba ku gane ba ba abinda ki tsaya kin ganni ka gauce na taho da tambaya a ki kika ta zuciya ta ki jiya sha'awa na ta zo gare ni dan mi tafiya je birnin masoya karki gajiya dan na saka loja ka ni na yi aniya kuma dai dan so a ce kiyo karama ta so a zuci alfarma ki ce kike farin rai sha'awa ta adam mata kaunar ki ta rikin rai da jina sa'in na taba mun mijin kaina domin kin zama tauraruwa ta idona sannan na saka ki fitar da kwarcin nazari na na baiwa kauna da amana Sha'awa na tumatan garin muke ce zan Sha'awa na tumike nake yi wa kyawun duba Sha'awa na tumatar ke ban saka ta a ba Sha'awa na tukuna ga wata ba za mi dace ba saba a duniyar gani ban gaike ba batun gudun ki ba za na iya ba yaya zan yi wa kai na azaba bakin cikin da ba zai kare ba fasa muke bar ni dan ban yi zato ba ai duniya ba za ta yi daɗi nazari ba na san kina da tausayi da baiwa hankalin faɗi ce san kowa ni ta wasa bar ta fita kowa da ka gani ta za ka yi ganewa so inda tausayi zai yi daɗewa babu haƙuri zai rushewa kaso a so kashi ne dacewa